بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورارمو لكم كلمو عديد ون اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana muna ainihin wato a goma ne ga watan rabi'u nisani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha daya shekara dubu biyu da ashirin kamar yadda 'yan uwa suka sani wanda suke bibiyar wannan makaranta ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin idan wata ya ƙare mukan yi wa mutane tuni gwargwadon alkawuran da suka wa kansu tsakaninsu da Allah za su cika to sai mu tunatar da su kamar yadda Wataƙila sai dai mutumin da yake baƙo wajen bibiyar mu ya san cewa daga ashirin da biyar zuwa wata ya ƙare ya danganci tsawon watan muna tunatar da mutane wajen ba addinin Allah subhanahu wa gudunmawa kamar yadda na karanta ɗazu maganan Ali bin Abi Talib da yake faɗa cewa radiyallahu anhu wa arda cewa duniya tana juya baya lahira tana fuskantowa duk lokacin da ka kwana ka tashi wani abu ne cikin kwanakin rayuwarka ya taɓu sai ce duniya tana da 'ya'ya lahira ma tana da 'ya'ya me yake nufi da duniya tana da 'ya'ya lahira tana da 'ya'ya akwai wanda za ka ga duk aikin da za su yi don su gyara duniyarsu ne babu maganan ajandar lahirarsu akwai wanda kuma za ka ga duk aikin da za su yi suna aiki ne a duniya amma target ɗinsu can shi yasa ya ce fakunu min abna'il akhira wala takunu min abna'id dunya ku zamanto ya'yan lahira kar ku zama ya'yan duniya sai ya ce fa innal yawma amalu yau duniya dan adam aiki yake babu hisabi ba wanda kaga a fadin duniyar nan Allah ya tsayar da shi yanzu masa hisabi yace amma wa gadan wa ba alkiyama hisabun ne wala amalun babu maganan aiki in arka riga aka je can da haka kuma Allah ya riga ya gama magana da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin mu ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatarwa da kanta dan gobe akawun din wannan mu'assasa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara sai ɗaya takwas sannan lambobin wayan da za a iya tuntuba akwai sufuli takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin ashabatul kiram nambobin da za a iya tuntuɓa akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wanda suke ƙasar Nijar za su tuntuɓi wannan namba wato sifili a za su tuntuɓi wannan namba tara shida tara bakwai uku sifili shida shida wanda suke gana za su tuntuɓi wannan namba sifili biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wanda suke benin za su tuntuɓi wannan namba tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida wanda suke togo za su tuntuɓi wannan namba wayan tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sifili. wanda suke kamaru za su tuntuɓi wannan namban wayan shida biyar sufuli shida bakwai shida tara shida sufuli hakanan akwai wasu bayan Allah mutanen da duk suke Nijar wanda duk za su ba da saƙo ta hannun ɗan uwa Alhaji Hamis Ibrahim lallai saƙonsu yana zo mana kamar sun ba mu saƙon hannu da hannu ne mutanen da suke Mali akwai ɗan uwa da muka ɗauki jagoranci muka bashi wato malam ibrahim allah ya saka masa da alheri idan mutane za su tuntuɓa a can mali ɗin akwai sifili akwai plus sai sifili a plus sai biyu biyu uku sai bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya wanda suke mali ah, plus sai biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya mutanen da suke kasar gabon kuma akwai malam muhammad wato buzu akwai plus biyu hudu ɗaya sufuli bakwai sufuli shida takwas sai ɗaya sufuli hudu wa'annan ainihin wato sannan mana wannan majalisi yana mika ta'aziyya zuwa ga ɗan uwa malam abubakar daga italy da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa cikin wa'annan 'yan kwanaki muna roƙon allah ta'ala da dukkan sunayensu masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ta'ala ya jikanta Allah kai mata rahama Allah kuma ya sa ta huta abinda ta bari na iyalai a bayanta Allah kai musu albarka su kuma Allah ka ba su hakurin rashi Allah ka sa inda ta tafi ya fi inda ta bari mahaifiyar malam abubakar daga italy da kuma ɗan uwa malam nuhu daga italy shi ma yana barin ainihin wato addu'a malam nuhu muna roƙon allah Allah ya san bukatunka da ragowar bayi ma wanda ba su aiko da bukatunsu ba Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu. To, yau ita ce rana ta farko da muka ce za mu ci gaba da karatu insha Allah. A ɗazu zan ɗan yi program haka takaitacce da yake dama yau laraba, ina gabatar da program kowa ya sani sai lahadi. A sarki zaki mun yi magana da shi. ya ce min wai me yake faruwa ne shi ya tashi da safe ya ga an cika masa inbox ɗinsa maganganu sun yi zafi an yi ɗumi na ce to wallahi ni dai ban san abin da yake faruwa ba ko jin cewa za mu dawo mu ci gaba da karatu an ce za a sa wani littafi shine abin da ya kawo ta da ƙuran wallahu ta ana ganin ai alal aƙal wanda duk zai tashi ƙura a ya kamata ya bari ma in yi karatun ba sai ya ji abin da na ce mane tukunna sannan za su je su ya ce sun tuttura mai sako da yawa kuma ganganu an yi zafi cewa kamar shi ba batijja ne ba ne yaya za a yi yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza da makamantansu wallahul musta'an a wannan ita ce halka ta farko cikin wannan littafi na tambihu ulil alba faɗakar da ma'abuta hankali ala salasi mi'atin wa salasatin wa na ƙaunin min a ƙa'id abil abbas wanda a abi abdurrahman habibu bin ahmad jibrin ya rubuta da markaz abi ubaida amir bin jafa ya rubuta daga ainihin wato garin zamfara ta guso wadda kamar yadda na faɗa ni aiki na kawai iya abin da malami karanta ya rubuta in karanta abin da ya fi ƙarfi na ma haɗa da ƙunƙune a tafi haka kawai shi kenan abin da malam ya rubuta shi ne tambihu wanda tambihu mazdar ne na nabbaha yunabbihu shine insa. wato masdarinsa shine tambihun wanda malam shi ya amfani da masdarinsa a nan wajen da ma'anan tambihu ulil alba fadakar da ma'abuta hankali al'aqlu wanda asali larabawa na amfani da shi ne kaman turki wanda yadda kaga idan an ɗaure dabba a jikin turki shi yake hana ta guduwa to haka hankalin ɗan adam ya kamata a ci ya hana shi shiga abin da bai kamata a ci ya shiga ba daga nan ne suka aro wannan kalma suke amfani da kalman al'aqlu hankali yana da asma sunaye wanda sun kai wajen guda ashirin da takwas zuwa da tara a yaren larabci wanda wannan kalman ul albabin daga al-lubbu ne jam'insa shine al albabu wanda shi ne malam shi ya ɗauko ya amfani da shi a wannan littafin cewa tambihu ulil albab to akwai allubbu shi ne na farko sana akwai azzihinu hankali wanda shi ne malam abubakar gumi amfani da jam'insa a raddul azhan ila ma'anil qur'an sannan al'ahwaru shi ne suna na uku sannan akwai alkuwa shi ne na hudu sannan akwai asabburu yana cikin asma'ul aqal shine na biyar sannan akwai azzauru bizai azzauru yana cikin asma'ul aqal sannan akwai azzur karka je ka dauko wallazina la yashaduna zura a kalmar zur da kaga a can Allah ya faɗa ba sa shi da zur to ana cewa azzur da ma'anan al'aqal hankali sannan akwai alhijru wannan shi ne Allah ya amfani da shi kamar da za mu ji halfi zalika qasamin ladhi hajj sana akwai alhija sana akwai alfikru sannan akwai alqalbu inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid sana akwai alhilmu sana akwai as-safaru da sadu Sana akwai al-majru sannan akwai alhurmanu sannan akwai alharimu sannan akwai almaskatu sannan akwai almasiku sannan akwai al'aklu kagan kalmar al'aklu an za ka ɗauka ce ne ku to ana cewa al'aklu da ma'anan al'aklu hankali sannan akwai al'ukulu shi ma hankali sannan akwai arru'u ra'un sai wawun sai ainun sannan akwai al'irbu al'irbu da hamza sannan akwai aljulu sannan akwai alfi'ilu sannan akwai almirratu sannan akwai azunuku. sannan akwai annuhayyatu sannan akwai annuha wa huwa jam'u nuhyatin shine jam'i na nuhya shine inna fi zalika laayatin li ulil nuha wayannan sune sunayen da hankali yake da shi ainihin wato a larabci kamar yadda masu saurare suka ji idan muka koma cikin alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a gurare kamar haka aya ta farko a suratul baqara zai ce mana walakum fil qisasi hayatun sai ya ce ya ulil albabi la'allakum tattaquna lalle a cikin kisasi akwai rayuwa sai ce ya kuma abuta hankali wanda cikin wa'annan sunayen na allubu ne jam'in sa shine al-albab Allah maɗaukacin sarki ya ƙara faɗa yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat ومن da فيهن الحج فلا rafasa wala فسوق wala جدال في الحج wa ma taf'alu min ya ya'lamuhu hulla sai yace wa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa guzurin da yafi kowane guzuri shine na tsoron Allah wattaquni ya ulil albab ku ji tsorona ya kuma abuta hankali sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a guri na uku yace yu'til hikmata manyan sha'u. Allah yana ba da ilimi mai amfani ga wanda ya ga dama ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أما وما يذكر إلا أولي الألباب باب ميتنا وانا سيما أبو تاهن كليني سكي تناوى كما يدى الله سبحانه وتعالى يفعل سورة آل إمرانا يتي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ fayattabi'una ma tashabaha minhum tiga alfitna wa ibtiga atawili sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ya في na يقولون آمنا kullum كل من عند ربنا أما وما يذكر illa أولي alba sannan ya ƙara faɗa ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce la ayatin li ulil alba. yadda Allah ya halitti sammai da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassaɓawa Allah ta'ala ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga ma'abuta hankali su suke gane cewa e lallai wani abu zai faru in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul ma'ida ya ce ƙulla ya stawar khabisu wa tsayibu walau a ajabaka kasratul khabith sai ci fattakullah ya ulil albabi la'allakum tuflihuna sannan Allah ya faɗa a suratu Yusuf yace laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labarin da aka baku akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga ma'abuta hankali Allah yake ma kana hadisan yuftara wannan ba labari ba bane kirkirarri walakin lazi bai ne daihi wa tafsila kulle sha'in. wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sana'a suratun ra'adi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq alhaƙo kaman huwa a'ama yanzu wanda ya san abin da aka saukar daga wajen ubangijinka gaskiya ne zai zama daidai da makahon da bai san haka ba Allah ya ce inna ma ya tazakkar ulil albab ko waɗanda suke tunawa su gane cewa eh akwai bambanci su ne ma abuta hankali sannan ya ƙara faɗa a ƙarshen suratu Ibrahim ya ce hada balagun linnasi wal yunzaru bi wal alamu annama huwa ilahun wahidun wal zakkara ulil albab ta wannan gargadi ne ga mutane sannan wannan isar da saƙo ne ga mutane sannan waliyun zaro bi don ai musu gargaɗi da shi sannan waliya alamu don duk mutanen duniya su sani annama wa ilahun wahidu Allah abun bauta ne ƙwaya ɗaya waliyar zakkara ulil albab don yadda duk wani mai hankali ya kamata a ce ya yi tunani in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ƙara faɗa a suratu sa'ad Ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati littafi ne maka saukar maka da shi wanda yake cike da albarka dan su dabbarin ayoyinsa sai yace wali zakkar ulul albab saboda ma'abuta hankali su yi tunani sannan Allah ya ƙara faɗa cewa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab sannan Allah ya ce amman huwa qanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سيتي قل كتمس هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ينزو وليكي أيوة الدري يسلح sannan yana jin tsoron ya tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma ƙaunar abin da ke gurinsa na rahama. Allah ya ce, Kul hal yastawi ladina ya alamuna yanzu wanda ya sani zai yi daidai da wanda bai sani ba Allah ya ce ina amma inna ma yi tazakkar ulil alba ma abuta hankali su suke gane cewa fa akwai bambanci ba ɗaya ba ne na haka haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa mana ya ce wallazi na bu ɗaguta wanda suka nisanci ɗaguta an yi abu duha ba sa bauta masa wa anabu ilallahi suka mayar da su zuwa ga Allah sai ya ce lahumul bushra suna da bishara sai ce fa bashir ibadi kai wa bayina bishara suwaye su ne waɗanda allazina yastami'una alqawla suke sauraron zance fa yattabi'una ahsana sai su bi zancen da yafi kyau Allah sai ya ce ula'ika hum ulul alba ula'ika allazina hadallah hadahum Allah sune waɗanda Allah ya shiryar da su ula'ika allazina hadahum Allah wa ula'ika hum ulil albab sune ne ma'abuta hankali sannan Allah ta'ala ya alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما سيت إن في ذلك لذكرى albab a cikin wannan akwai أبن tunawa wanda yake ma'abuta ainihin wato hankali ne sannan Allah ya ce wala qad atayna Musa Musa al-huda wa awrasna bani Isra'il al-kitab sai yace hudan wa dhikra li ulil albab sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa yace wa ka'ayyin min qaryatin gari nawa ne suna da yawa ba za su kirgu ba a tat amrin rabbiha suka girman kai akan umarnin da Allah ya musu yace su yi kaza suka ki yace su bari suka ki bari wa rusulihi haka suka wa manzannin dagawa suka yi fito na fito da su Allah yace fa hasabna ha hisaban shadida muka yi mata sakamako sakamako mai tsanani wa azabna ha azaban nukura muka yi mata azabar da take azaba a bai kyama fa zaqat ta dani wa bala amriha wato musiban ƙarshen al'amarin da ta ja wa kanta ta hanyar laifin da ta yi Allah wa kana aqibatu amriha kusara shi yasa Allah sai ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah sai ya musu tattalin azaba mai tsanani sai ya ce to ku ji tsoron Allah ya ulil albabin lazina amanu ya ku masu hankalin da kuka yi imani saboda kada anzalallahu ilaikum zikira'. Allah ya saukar muku da ainihin wato ambatu. Da haka na fara daga buƙaddimar littafi ne bangonsa, saboda wanda yake biye da mu, idan Allah ya baka hankali kai ƙoƙari kai amfani da hankalinka, tare da cewa mu a aƙidar mu hankali ba shi ba ne asali, amma taimaka maka yake yi wajen fahimtar abin da Allah subhanahu wa yake aiko annabawa da su. to yanzu wannan hankalin ne da Allah ya wa mutane baiwa da shi wasu suka ajiye hatta hankalin suka koma wasu ne za su dinga jagorantar su ba tare da dalili daga Allah ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wajen su yi musu ainihin wato jagoranci bari tare da ƙurewar lokaci mu ɗan saurari wasu abubuwa ‘yan kaɗan a ah, a cikin 'yan kwanakin nan a cikin 'yan kwanakin nan kowa ya san abubuwan da suka yi ta faruwa a lokacin da nake ba da labarin wannan odiyon wasu sun ce suna so su ji na maganin shehu gibrima amma barin kunna su ji mutane su ji annabi bane to da ya fi annabi daraja kai ban ma ni a guri na ma an bin to me annabi yayi wanda ba za mu ba a faɗa guda daya annabi ya ta da matacce dan karamin nan na wani abin mai ta da matacce me ya rage eh a ina so mutane ɗan saurari wannan abin da nake ta faɗa watakila kwanan nan sai ji ake daga baki na mutane ba su ji ainihin wato sautin da shi wannan mai magana ɗin yake yin ɗan ƙaramin nan na wani zan da ta da madadin ya rage annabi bane to da ya fi annabi daraja kai ma ni a guri na ma an bin. wani annabi ne wanda ba za mu yi ba a faɗa guda ɗaya annabi ya zata da matacce kaji masu saurare su ji irin wannan magana ta rashin ladabi ga annabawan Allah me annabin yi wanda ba za su yi ba shi ɗin me annabin yi wanda ba za su yi ba mai annabin yayi wanda ba za su yi ba bari mu sake dawo da shi farko mutane su ji irin wa'annan kalaman cewa mai annabin yi wanda ba za su ainihin wato nabi bane to da ya fa annabi daraja kai ban ma ni a guri na ma an bin domin annabi ne wanda ba za mu yi ba a faɗa guda ɗaya annabi ya ta da mutacce dan karamin nan na wani ga wanda ya ta da ya rage eh? a in dai ku gane wani gaya muku dan na ga ana jira a ji eh, eh, wata rana an yi wata rasuwa a wani gari a dan gabar da guru da daddare sai aka gaya aka ba gaya shi gibri mai to da safe sai muka tafi to limamin garin wani in ba shi ya sallah ba wanda ya sai sai aka na jira ana jira tun safe karfe takwas tara ta yi goma ya ce wai tuma ke jira ne aka tsaya liman bai ko yan liman bai zai ya sallah ba yan yi da malaman kowa yana tsoron liman ya san liman bai kashe shi sai ya ce a fito da gawa kaji wani san liman zai kashe shi su malaman Allah ne amma ba su da aiki sai kashe mutane duk da haka aka yi ta firgita mutane da malanta sha ba faɗa da malami ake zan tsoron kwa daren wadda ka yi sai buhu sai zai hau buzu ya kashe ka ya eh, shi malami bai afuwa bai ya fiye. Daga yanzu ya shehu ya sallah. Ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya so. Zagi da zage-zagen da liman ya zo da shi. Eh, yana ta ba da shi yana ta ba da hakuri ce sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za a sake ta ba. Ya matsa yana zagi sai ya ce masa kai dan mutuwar ne kake haka kai ka kafin ta ga mutuwar.

abin da ya ta yawo kwanan nan na cewa shi ibrahim ya zo wani ya da fuka bai san iyakarsa ba ya ɗauke shi sai ga shi abin mamaki wani ga wanda suke ƙoƙarin ba wannan abin kariya wasu sun tambayar na ce a babin amana ta ilimi idan a mafarki ne ya ci yaran shi babu komi hakan yana iya faruwa amma a ƙiri da muzu ƙiri da muzu <laughs> da ya ce duk garin da ya je sai ya ɗora su akan katanga wani ya ce ta abu ma yanzu ka ɗora ma kan katanga tunani wallahi saboda Allah jama'a saboda Allah jama'a ai kwarai ya ɗora mutane ka kan katangar tunani to irin wannan karatu shi ne abin da yake tayamma da wasu hankali kuma wace maka za mu zage mutane ba a'a abinda malami ya rubuta a littafi shi zan karanta idan ya kawo magana ya ce akwai ta a littafinku sai a je a duba akwai a littafin babu in babu a littafin nan yana nan wanda ya rubuta littafin nan da rashi mai mutu ba haushi ya ce wanda ya mutu ake wa ƙarya ku shi nan ya ku ku same shi to ne mai nawa a ciki to yanzu wannan sautin kawai da muka kunna yanzu ya wato abubuwa na farko kun ga akwai rena annabawan Allah a ciki na biyu ayoyi nawa ne a ƙwar'ani Allah yana ta maimaita maka cewa huwa yuhyi wa yumitu shi yake kashewa ya raya sai kawai ko annabi Isa da yace anni akhluqu ina yin halitta ina yin kara daga ƙarshe zai ce bi iznillahi da izinin Allah ne to shi wannan kawai a kalli mata ce a ce kai tashi an fasa an fasa mutuwa tashi hawa ga an yi kashi an fasa mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye to wannan shine abubuwan da suke faruwa jama'a da aka wannan ita ce halka ta farko ta wannan littafi tambihu ulil albab duk wanda ba amsa karatu zai ba ku ba kula da shi ku kyale shi to da haka wanda suke ta magana sannan suka an kawo littattafai daga Misra wai me nake nufi wai suna tsammanin in na gama shi kenan nace karatu nake nufin zan ci gaba da yi ko ka isa ka hana ni karatu ne kai na ce ka kai ne in kana da lokaci ka yi mana ka ɗauko littafi ka buɗe ka karantar da mutanen ka ai ban hana ka ba yi da aka karatu zan ci gaba da yi shine kawai abin da nake nemi da haka wannan in ka ce halka ta farko ita ma mutane su gaba da biyo mu insha Allah muna zuwa halka ta biyu yanzu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh